hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta 2026 mun hada farfajiya wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma karatun littafin 30 nasfan fi ahkamis siyam wannan tafsirin shine darasinmu na bakwai ko na takwas wannan shine darasinmu na bakwai ko muna cikin asalin wato suratul tahrim a jiya mun yi aya ta bakwai mun shiga ta takwas ina gaba mu karkare ba sai lokaci ya halinsa domin mu samu gaba mai kyau na tashi za mu maimaita daga aya ta bakwai mai Allah ta'ala ya ce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 إنما تجزون ما كنتم تعملون bayan aya ta shida da ta shuɗe wanda Allah ta'ala ya umarce mu da mu kiyaye iyayenmu daga wuta wanda a cikin tare da wannan wuta akwai mala'iku masu kaushin hali marasa tausayi wannan ta ce ayan da muka karanta ta shida idan ba kuma ta muka bayanai a ciki wanda hadisin da zai haska mana wannan aya a matsayin muraja'a ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi hadisin Abdullah ɗan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku makiyaya ne Allah ta'ala ba ku kiwo ku lura da duk wanda ke karkashin kuma da sannu Allah zai tambayi kowa akan wanda ya sa kulawansa a karkashinsa. sa Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun shugaba na gama gari gaba ɗaya wanda ke da shugabanci mai girma ta al'umma <clears throat> kama a ce gwamnoni da shugabannin ƙasa da sanatoci da 'yan majalisu wanda waɗannan su ne masu ruwa da tsaki da faɗa a ji anan sulasa ya ce ku sani dukkaninku makiyaya ne al'ummar da ke ku ba haka nan suke bakara kara zube kuma kowannen ku sai Allah ta'ala wa huwa mas'ulun sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi ran alkiyama akan adalci ko aka sun haka warrajulu hakanan an sauko ƙasa ma mutum da yake magidanci ra'in ala ahlihi shi ma an ba shi kiwon iyalansa lura da su ta abin da ya shafi addinin su kafin maci da sha su Allah sallallahu ya ce wa huwa shi ma sai an tambaye shi game da iyalansa <clears throat> yayi adalci a tsakaninsu idan sun fi adadi fiye da ɗaya, koko ya sauke haƙƙinsu na tarbiyya da Allah ya dora musu da koyar da addini walmar'atu mar'atu ra'iya ita ma mace ba kyale ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mace ma mai kiwo ne ala baiti zawjiha akan abin da ya shafi gidan mijinta wa hiya mas'ulatun ita ma sai Allah ya tambaye ta akan ta tsare alfarma na addini da haƙoƙin mijinta ko bata tsare su ba da ƴaƴanta da wanda suke karkashin ta wal abdu haka nan bawa ko wanda aka dauke shi ya kula da wata dukiya ra'in alama li sayyidihi shi ma mai kula ne Allah ya tsaura kiwo na dukiyar shugabansa a ƙarƙashinsa wa huwa mas'ulun shi ma sai Allah ya tambaye shi yana cikin maha'inta da suke cutar mai gidan ko ko yana cikin da suke sakaci har dukiyar mai gidan ta lalace a bisa sakaci ba ƙaddara ba ala manzo Allah sallallahu alaihi ce kowa ya bani hankalinsa daya fa kullukum ba wani daga cikin ku face mai kiwo ne ko ba a sa wani ƙasa da kai ba to an sa ka kiwon kanka da kanka karka je gidan wuta wa kullukum mas'ulun kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ku to bayan Allah ta'ala ya yi kira ga mu'mini akan wannan ajiya mun ji kiran da yi kuma zuwa ga kafirai dan ya zanto ba su da uzuri akan haka yace ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun ya ku waɗanda suka kafirta kada ku kawo kada ku kawo wani hanzari a yau ana saka muku ne kawai da abin da kuka kasance asalin wato kuna aikatawa wannan kira da Allah ta'ala zai yi makafirai malamai suka ce zai yi shi ne a lokacin da 'yan wuta sun riga sun shiga gidan wuta ga sunan ga wuta a cikinta sai Allah ta'ala rinka gaya musu cewa abin da suka yi a duniya shi ya ja musu ba wani abu na hanzari da za su kawo ba wata hujja da za su kawo ma Allah na dalili wanda zai kasance ya hana ya sanya su suka yi wannan zunubin saboda idan har za su ba Allah uzuri kamar sun ce annabi bai zo ba kamar sun ce qur'ani bai sauka ba kamar sun ce bamu ji wa'azi ba wanda ko kowa ya san duka ukun nan sun riga sun wakana Allah ta'ala ya saukar da littattafai ma ba littafi ɗaya ba kuma ya ce a yi imani da su gaba ɗaya sannan ya aiko da manzanni ba ma manzo ɗaya ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Allah ta lace da shi minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsus alayk akwai daga cikin manzannin da ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba saboda yawan su dan ku gane yanda Allah subhanahu wataala ke son wannan al'umma asalin wato da rahama to sai zo kuma a duniya basu ba Allah ba Allah ce babu wani uzuri da za su bayar dan haka nan ku kansu ko wani abu da za su yi ta a gidan wuta ba zai amfani ba shi yasa Allah ce ya da kafaru la ta'tadiru yau ba wani hanzari da zaku ba Allah a yau saboda duk wanda ya jayayya da kadaituwan Allah bai jin cancantan Allah da bauta shi shi kadai kuma bai bice kamakin annabawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wani uzurin duniya da zai bayar a saurara shi ya riga ya rusa wannan uzurin babu shi saboda Allah ta'ala zai saurari mutum ne kadai idan ya yarda shine ubangijinsa wanda bai yadda da Allah matsayin ubangijinsa ba to dan ne Allah zai saurare shi wani ma fa yana cikin musulunci amma Allah shi biyu ne Allah na ɗaya shine mai shi sallah da azumi kuma yana yi Allah na biyu shine boka da ke bashi sa'a wanda shi ke umurtar shi ya halalta mishi kuma ya haramta mishi akwai sa a cikin maza akwai sa a cikin mata za ka tarar da mutum zai zuwa sallar juma'a kuɗi ma in zai bayar sai dai ya zuba a ƙasa a ɗauka don bokan ya ce duk ran da ya bayar hannu da hannu to aikin zai lalace ka ji maɓarnaci wai aiki to wannan ba gaskiya ba ne wani na nan duk abin da zai yi zai karatun ƙur'ani zai sallah amma kasuwansa sai ya je an duba sai ya je an buga ƙasa sai ta je an ƙulla an bata sai an ce ta yanka ko ta hayaƙi kaga wannan idan mutum ya halalta ma wani abin da Allah ya haramta kuma ya bi ko ya haramta ba wani abin da Allah ya halalta to ya bauta mishi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya ma wasu daga cikin yahuda yace ai kuna bauta mu suka ce wallahi ba mu bauta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah ba sukan halalta muku haram ba kuma ku yadda halal ne suka ce gaskiya ana wannan ashe ba Allah kan halalta abu su kuma su ce muku haram bane suka ce ana yace tilka ibadatuhum to in wannan bai zama bautansu ba me bauta musu to duk wanda ya rayu irin wannan a duniya shine wanda Allah ta'ala yake da shi la ta'tadirul yau ba ku da wani uzuri da za ku ba Allah dan ba ku bi shi a gidan duniya ba kuma kun yi shirka da Allah wannan uzurin da za su bayar ƙarya za su rinka mu Allah kiri da mu domin a wani wurin Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta 19 yace za su rinka cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir Ya su ce na ja alamin bashir ai wanda ke gaya mana kana da aljanna mai bushara don an bi ka za ka aljanna wala nadir da wanda ke gargaɗin in aka saba maka za a wuta bai zo mana ba haka mun suna ce ma Allah bai aiko da annabi ba kenan ko kuma a wani wurin ma har sun yi rantsuwa kamar ne zuwa cikin suratul an'am aya ta 23 take cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin su rantse ma Allah ce wallahi tallahi Allah ba su haɗa kowa su fa ba su ƙarya fa ake to mala'ika zai ma ƙarya ne nawa zaka biya shi mai riba ne ma ƙarya ko mutumin kirki a gidan duniya ba zai maka ƙarya ba balista na mala'ika mutumin kirki ko taɓa mishi kai ba zai maka sharri ba saboda ya san sharri bai da rana kuma ya san sharri dan sako ne duk wanda ya aike shi sai ya dawo daga sakon ya cin masa kuma da abin da ya aike shi zai zo masa to za su zo su da faɗin wannan ko kuma su rinka cewa ai wasu ne daga cikinmu suka batar da mu Allah ba laifinmu ba ne shi ne cikin suratul ahzab ko rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana sai ce suka ce ni fa adalluna sabila dan ce Allah ba laifinmu ba ne su suka ce ni sai muka yi musu to su suka halice ku ai na ta'atu fil ma'ruf ana ma kowa biyayya ne in ya dace da abin da Allah ya ce ai amma duk wanda ya saba ma abinda Allah ya ce a yi da shi da aikin nashi duk kyale su ake duk da shi da aikin shi kyale ake yi biyayya ana yin ta ne a cikin abinda da Allah ya yarda mu kalli tarihin annabi Ibrahim alaihi salam ya ishe mu da darasi annabi Ibrahim alaihi salam idan kana neman da mai biyayya dan halal wanda ya nuna ya haifu to dole ka sa annabi Ibrahim a ciki saboda yadda yake girmama mahaifinsa azara da yadda yake masa da'a da yadda yake masa biyayya amma lokacin da ya umarce shi da sabo bai yi ba sai rinka ce da shi ya abati la ta'budu ka kaga inda yake duk da fa yake amma ji girmama shi yake yi a cikin haƙƙin da ba na Allah ba yace ya abati ya mahaifina la ta'budu shaitan da dai karka bauta ma shaiɗan. inna shaytana kana lirrahmani asiya shaitan tun ba yau ba mai saba ma Allah ne ba abun abin shi bane ya kaza ya yake shi to kaga wannan ya sa annabi ibrahim saboda kaunan shi da yake ma mahaifinsa ya yi ma Allah shirka bai sa shi ma Allah shirka ba to shi ne Allah ta'ala ya kawo wannan sai yake cewa babu wani uzuri kuma mutum ba zai zo ya ce ai wasu ne suka batar da shi ba don haka Allah ba zai saurari wannan uzurin ba annan ba zai taba amfanin mutum ba irin wannan yanayi da an riga an kai makura wanda duk an gama aiki sakamako ne kawai ake ma mutane a ranar alkiyama Allah ta'ala zai nuna cewa kafircin ku a yau bai amfani ba ƙaryatawa ku ga ayoyin Allah ba su yi amfani ba Ya kan annabin Allah da faɗa da shiryarsa da kuka rinka yi to kun ga irin mummunan ƙarshen da ake magana kuma wannan ba a kafirai ba hatta a musulmi wallahi in mutum bai sa'a ba sai ya cimma irin wannan sai kai nasiha akan abin da Allah baya so sai a ce to sannu da wa'azi mun ji in ka gama mu dai a bamu wuri kabarinka daban nawa daban gaskiya ne wallahi tallahi gaskiya ne wallahi tallahi gaskiya kuka faɗi kabarin ku daban namu daban amma dai mun yi imani kabarin nan ɗayan biyu ne fa in ma rawdatun min riyadil janna aw faru min hufarin niran haka annabi sallallahu ya faɗa duk wanda kaga an duka an saka shi a ramin nan to wallahi tallahi a ɗayan biyu aka aje shi ko dai dausayin aljanna kun ga yadda ɗake kwance a cikin mahaifiyarsa hankalinsa kwance bai san wahalar duniya ba a nan na ɗaya ke a ciki a ɗaure amma zai ci ya sha abin shi yana fitowa duniya ma sai yanka ihu ya ji na yi mara daɗi to duk mumini ya fi ɗan da ke cikin mahaifiyarsa jin daɗin kwanciya kabari raudatun min riyadil janna kuma wallahi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fa hina idin yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit wayanki ba zai fishe ki ba a wannan ranar aikin ki na duniya shine amsanki ki abinda mutum ya rayu a kai a kansa zai gani ba ko waɗanda kuma annan sulasula ya ce za a dake su a kabari za su kwantsa ma mulala sulasula ya ce har dabbobi za su ji ihu wanda kawai ba za su ji ihu ba mutane ne da mala'iku su ne kaɗai sannan kuma za a umarci ƙasa ta matsa mutum haƙarƙarin mutum na ƙirji waɗannan ritmin sai sun shiga junansu kamar yadda za ka iya cusa yatsanki na hagu ya shiga cikin na dama to in aka matsa mutu a kabari haka suke in aka matsa mutu Allah ya so sai ce kasan ta saki in yi ji ta ƙara matse shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wannan kabarin kun ga wannan kabarin yana cike da duhu Ya ce duhu ne a cikinsa sosai duk wanda ke so kabarin ya haske to yawan yin sadaka ke kuma kuɗin da ya kamata ki kai masallaci a kai sola a kai janareto su kike liƙa ma ɗan rawa yana karkaɗa baya yana ma zagin iyayenki a cikin yan ana shegiya wacce tana kuma liƙawa ga ta shegiya ga ta asarar ya ke haka ne ko ba haka ba kin yarda mu kanki da wannan wannan leshin da sai da aka yi odan shi kika kusan wata uku kina faɗa da tela nan fa bai tsaya ba ka gyara kaza in ka ɓata leshin nan ni da kai ne wallahi a ce wanda ma fa hannun shi bai zauna ba ki bari a kai miki abuja ki bari a je kano ne ki bari akwai wasu a kaduna wani shi ya kamata ya ɗinka wannan kakki haɗa mai da waɗannan a kofin kin san babban leshi ne duk ki gama wallahi tallahi mu likafanin da zamu mu sa miki har yanzu ana ba da sadakar shi a masallaci ko ba ne da shi za mu naɗe ki tun naɗe ki tun daga sama har ƙasa in kina da gata mu sa miki biyar in babu da yawa uku ma ya isa mu raba ku da gidanku ba wani matsala mu naɗa ƙasan mu ɗaure mu naɗo saman mu yagi ai na yi muku a wankan gawa a yagi littafani ya ƙasa a yagi wancan ya sa a naɗo mun zo sai tunci biya mu ce ya aiki ka ɗaure shi ke kuma dan ki san Allah abun tsoro ne aka zo sa mu ci a kabari sai Allah aka ce ina ƴan uwanta na jini ina makusanta su zo su ga yadda Allah yi da ita su ma su jira nasu shi ne magana tunda don Allah sai mutum ya je ga mutan kanshi halaka da azama, wai ni kan ma duniyan nan kwana nawa ne jama'a ayya kwanaki ne kididdigan duk kuma bari ku je ba wani mutum fa da ya taba cikan burinsa a duniya ba mu shi <laughs> ba za a samu ba za a samu ba Don inda da wanda burin shi zai cika ɗari bisa ɗari, wallahi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa sai da ya ce ina ma da ya tsawon rai ya ga al'umma shi da za su zo a bayan shi Allah bai kaddara ba sai dai ra'al kiyama insha Allah ku zai gamu Allah kai mana rahaman da zai gamu din to ƴan uwa wannan shine fa gaskiyar al'amari kuma kun ga irin waɗannan nasihohin idan ba a yi ma dan adam irin su to na farko ba zai iya gode ma Allah ba Allah zai ta miki ni'ima baki ma fahimci da akwai ni'imar tare da ke ba na biyu kuma zuciya za ta kike shi idan ko zuciyar mutum ta kekashe to shi da aljanna sun yi sallama ce sun makafar ƙulubuhun min ba'di zalika fahiyar kal hijarati a wacce duk asuwa wannan shi ne Allah subhanahu ta'ala duk da ya gama faɗa musu waɗannan kangarewa da suka yi sai ce ina masu ji zaune makuntun? Ta ta'malu wato kawai abin da kuka kasance kuna aikatawa Shi ne aka saka muku da shi ai abin da kuka rinka yi ne yau ake ba ku sakamakon shi kowa ya ji inda daɗi to daga nan ne sai Allah ta'ala ya juyo zuwa ga kan mu'minai wanda jiya muka fara fassarawa mai Allah ya ce aya ta takwas ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah ta'ubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم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 Ya ce ya ayyuhal na Amadu ya ku da suka yi imani tubu ilallahi Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya asa rabbukum tabbas ubangijinku kalman asa anan tabbatarwa take ba cewa kila wa kala bane ba tsammani bane asa tabbas ne asa rabbukum tabbas ubangijinku an yukaffira ankum sayyi'atikum asalin wato zai kankare muku kurakuranku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anharu kuma ya kuma shigar da ku gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu, a ranar da Allah ba zai kunyata manzo da wanda suka yi imani da shi ba ya Allah ka sa muna cikin wanda ba za su kunyata ba duniya da lahira Allah ta'ala ke cewa nuruhum wato hasken su yas'a baina aidihim yana tafiya a gabansu. ko yas'a baina aidihim wa bi'aymanihim da kuma daman su yaqulun za su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ka sa haskenmu ya dore shine atmim lana Allah ka sa haskenmu ka sa haskenmu ya dore innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai wannan Allah subhanahu wataala tunda ya magana akan akara kai daga wuta ya faɗi ba zai uzuri ga wasu wanda suka yi sakaci suka shiga wuta ba to sai yake magana ga wanda suke rayayyu gabanin lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ta zake musu yake cewa Allah subhanahu wata'ala kenan ga hanyar da za ku kare kanku daga wuta ita ce tuba wanda take tuba ta gaskiya don Allah ta'ala ya yi alkawari na rahama ga duk wanda ya tuba Allah zai kankare masa zunubansa ya shigar da shi aljanna ya rabautar da shi ga duk abin da yake so domin muminai su ne waɗanda suke amfana da wannan kariya duk wanda ya zama mumini na gaske to shi ne wanda za ka tar da shi yana tuba wanda shi ya sa Allah ya karkatar da maganan zuwa ga muminai ɗin ta ga maganan tuba ne waɗancan kafirai ne sun kangare Allah ce wuta za su to mumini kuwa shi ko ya yi saɓon Allah wa'azi kan shige shi ya dawo ya gyara shi sa sai Allah ya ce ya na ladina amanu bai ce ayyuhan ladina kafaru ba bai ce ya ayyuhan nasu ba sai ya kira muminai saboda ya san su ne waɗanda ko sun yi laifi in ya kira su za su juyo su dawo zuwa ga abin da yake kiransu zuwa gare shi to cewan Allah ta'ala ya yi na amunu ya kuwa suka imani malamai suka ce abin nufi shine ya ma'ashara man saddaqa Allah ba a rasulahu ya ku taron waɗanda suka gaskata Allah sannan kuma suka yadda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. ko shakka babu dole ki ki na sha'awar shiga cikin irin waɗannan sahu ya ku wanda kuka gaskata Allah kuka yadda ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga umurni na tubu ila Allah taubatan nasuha ai ku koma zuwa ga Allah ku bar zunubanku ku koma gare shi ta hanyar yin da'a a gare shi ku koma ku bar duk zunubin da kuke yi alhalin da kun aikata to yanzu ku bari idan kun bari din nan lallai ku nisanta kanku da iyalanku daga duk wani abu wanda zai sa ku cakuɗa da gidan wuta don cakuɗuwa da wuta ba shi da daɗi ka duba gidan yari kawai malam idan aka aje mutum ba duka ba zagi kaga jikin naman jikinsa ya koma kaman katako mutum ya canza kama ya canza fasali ba kyan gani ba daɗin mu'amala wannan fa gidan yarin duniya ne to ina ga ce kuma wuta ake balbala ma mutum baya an tsare shi Ka wannan al'amari ya nuna na kwarai da gaske malamai suka ce tuba ta gaskiya ta ce tuban da idan mutum ya yi duk wanda ya tuba ta gaskiya zai ji zuciyarsa tana ce mishi ka aikata alkhairi idan kika bar zunubi kika ji ranki kuma yanzu tana sha'awan ki je ki aikin da Allah ke so kuma kika ji kina tsoron ki sake komawa ki irin wannan laifin sannan kuma ki ji kina sha'awar ki rinka tuna Allah kina sha'awar a ce yau ke ta Allah ce to kin samu tawbatan nasuha amma idan kika rasa ɗaya daga cikin ukun nan to tuba fa na gaskiya bai tabbata ba domin hadisi ya tabbata daga Nu'man bin Bashir yace lalle na Umar Allah ya kare yadda a gare shi ya an tambayi na Umar radiyallahu anhu cewa menene Allah ke nufi da at-taubatan nasuha tuba ta gaskiya me ake nufi da ita sai sai na umar ya ce an ya tuba rajulu min al'amali sayi shi ne mutum ya tuba ya bar mummunan aiki sun malaya odo ilaihi abadan sannan kuma a ga ko mutuwa zai bari sake koma ma wannan aikin ba ba ma ya so a tayar mishi da labarin ba ya ma so a tada magana sahabba annan sulasallama wasu wanda a baya suka zo suka aikata wani abu a bisa kuskure ko kafin shigansu musulunci har bayan sun shiga musulunci ba su so a yi musu magana akwai amru ɗaya ne daga cikin sabon annan sallallahu alaihi wasallam shi mayaƙi ne soja ne sosai kuma an yi yaƙi ya kashe sahabbai da yawa kafin ya musulunta daga bisani Allah ya haska zuciyarsa da imani da ya zo zai musulunta sai ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam zai mu baya'a amma dai yana so don Allah a yi masa abu biyu kafin ya yi mu baya'a aka ce menene su ya ce na farko a ba shi garanti cewa Allah ya fi mishi laifin da ya yi a baya ya ji daga bakin annan sulasulan ba daga bakin wani ba kun ji bukatansa na farko na biyu ya ce shi ne a roƙa masa alfarma kar wani sahabi ya ƙara ta mishi da maganan laifin da ya yi Allah a baya ballantana a ce shi ya kashe wani ko ya kashe baban wani yana neman wannan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace da shi al-islamu yajibbu ma Ya ce ai yanzu musulunta da kai duk ya goge zalubancin ba sai ka tada hankalinka ba tun da yayi ma'annan sallallahu alaihi wa mubaya'a a. hannunsa akan hannun annabi sallallahu alaihi wa yace baya'anaka ala sam'i wa ta'a wal jihad fi sabilillah wan nasr li kulli muslim ce wallahi zan bi ka kuma in ka faɗa zan saurara in kai umarni wallahi zan Ya ce kuma zan ma duk wani musulmi nasiha ya bi abin da ka zo da shi duk wanda ya ce ba za addinin ka bai da fitina ya ce zan yi jihadi domin Allah tun da ya jaya hannunsa ya ja da baya shi kenan bayan annan sulasulama ya rasu ai suka zo suka ce mishi ka zauna da annan sulasulama zama mai yawa muna so kai mana bayani game da shi ya bayanin sunnoninsa suka ce to halittansa sai ce katin in musulunta akwai furfura da ba su wuce guda ashirin a fuskarsa ba ya ce na san akwai furfura a gemunsa da ba su wuce guda ashirin ba suka ce to daga baya kai ce ban sani suka ce ah, a sahun gaba ka ce kana sallah masu ya ce kwarai Ba ka sani bai ce ai tun da na musulunta ban iya kallon shi gaba da gaban haɗa fuska da shi ba na iya ya ce da na ji tafiyan shi na san shi ne har tafiyansa sun sani ko ke mai gidan shi kin san irin tafiyan shi kin san gyaran muryar shi kin san danki ma kin sani ko yarinya ce da kin ji tafiyar harshe wancan ai gaga gagagatai rarrafanta da ji wancan ce za ta shigo kuma sai ka ga karshe ita ce ko da kin ji motsin ta kike wance sai ki je ta ta amsa ko ba haka bane haka abin yake ko mu maza muna ganewa ballanta naku to shine yace ai tunda na musulunta da na ji shi kawai sai dukar da kaina har annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban iya hada fuska da shi irin hada fuskan da zan iya muku bayanin wai gashi gashi ku ga biyayya ga Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce gaskiyar soyayya duk soyayya in ta gaskiya ne biyayya ake yi ba yanda za a ɗanke ta ce miki mama mama mama kuma ya ta saba miki ta saba miki sai kin ji da wata rahar bige shi sai kin amma ko bai buɗe baki ya ce mama ba kan ki dawo kin ga ya goge kayan ki ya ninke ya idan abu kaza wuri kaza gas bai kare kan ki dawo ya ji ya siyo gas ya ijiye kin zo girki kina tunanin kin makara sai ki ga ah, ashe dan nan ma ke kin ga banga kaya na ba har ya wanke ko ya kai wurin wanki yanzu wannan ko bai ce miki mama ba a ranki baki jin kaunan shi ko sirri ne sai ki ga karshe da shi kike sirri ko wani abu ne sai ga kin yarda da shi saboda kin gamsu yana kaunar ki to walillahi almasalul a'la ba yanda za a yi bawa ce na san Allah zai mu Allah biyayya wannan abu biyu ba sa haduwa yanda dare a rana da haske da duhu ba sa haduwa wuri daya to iddi'a'i da'awa na cewa ana san Allah ba tare da yi masa biyayya ba ƙarya ce haka annab sallallahu alaihi sallam duk wanda ke son shi bin sa yake jama'a mumini na gaske baya auna sauki ko wahala wurin biyayya ga annab sallallahu alaihi yana auna dacewa ne duk abin da kika sa akwai dacewa ko a duniya ne hakuri kike ko ba haka bane a ce wannan kasuwan ba sai dai ki zubi kin ga cewa ba za ki iya siya ba sai dai za ki ɗauki hannu na uku kuma kayan za su iso ne sanda bayan wata hudu a lokacin da kin san ko ba ki da kuɗi an ba ki zubin adashin da zubi na gaban Allah da a cikin riba ma za ki biya su shin kikan ce na fasa in yi ki rike kafa ko ko kikan shiga ki ta fafatawa har sai an ba ki kwasan da zaki ki abin da zaki ko shaka babu ne dagewa kike yi har wata rana ki ga ke ne ma kike taimaka ma wasu yanzu an wuce lokacin da ke din ce kuma a rayuwa dole mu yadda daga kaɗan zuwa mai yawa dole mu yadda da wannan duk abin da kuka ga kun faro shi daga sama fafafafafa ina tabbatar muku ba iko Allah ba sai ya wace amma abin da za ku gina shi is is is is kamar yadda wannan da'awar ta faro annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko da ya da addinin nan ya shiga gidansa na Khadija ta amsa ya zo waje sayyidina Abubakar ya karba to daga nan ba sai gari ya fara dauka makwabta suka sani unguwa aka sani gari aka sani kai karshe sai ga su abidarul gifari daga nisan duniya sun zo suna shiga addinin nan da annan sulasulan bai haƙuri karan fari ba ai da ba za a ci nasara ba <laughs> ina fata an fahimci wannan to ku sa mu kanku hakuri da bin al'amura manzo Allah sulasulan ce mumini mumini na gaske al'amarin shi sannu a hankali yake yi su baya gaggawa mumini baya garaje kakki rinka garaje a rayuwarki garaje bai da rana duk abin da kika ji kina kai inje kar inje, anya ban yi ban wuce wuri ba anya kuwa anya in aka samu matsala abin nan fa ko yanzu ko ya tsaya to wannan abin ni dai a shawara ta kake je mishi je ki wanda kika san in ma rasa shi aka yi ba zai kwantar da ke daga nan kin kwanta ba je ki wanda kin san in kin shiga yanzu zaki samu ilimi a hankali gaba ki matsa gaba to wannan shine Allah yake yin tarbiya ga asalin wato mu'minai shi yasa a wannan aya din Allah subhanahu ala da aka tambayi sai na Umar menene a Ya ce yace shine mutum ya tuba daga aiki mummuna kuma ya daura aniyan ba zai ƙara komawa ba da haka dai daga cikin fa'ida na taubatin nasuh shine Allah ta'ala ya faɗa cewa yana kankara zunubai a ciki kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud abinda wannan aya ke nufi da tuba shine tuba gaba ɗaya daga zunubai ba wai wani zunubi ban da wani ba ba wai zunubi na kafirai kaɗai ba kawai ta ce to ai kafirai ne dama dole su tuba ke ma din a wani wurin Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal wane ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah tuba gaba daya wannan shine abin da ake nufi Imam Tabari Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da hadisi daga Mujahid da fadin Allah ta'ala zai ce taubatan nasuha Mujahid dalibi ne na Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa da ake nufi da taubatan nasuha wanda muka fassara da kalman tuba ta gaskiya ko shine yastaghfirun yace abin nufi shine su mu'minai in dai tuban su na gaskiya ne yastaghfirun zaka ga suna neman gafaran Allah thumma la ya'udun sannan ba ka ƙara ganin su sun dawo wannan laifin ba sai dai wani laifin in kuma yanayi ya sanya duk da ko da ka baiwaita laifin in ka tuba Allah yana karban tuba din to shi yasa sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara yadda ga sayyidina ali bin abi talib yake cewa idan tuba ta tabbata tuba to tana kusa abubuwa ne guda shida a mun faɗi hudu ko to ali bin abi talib Allah ya kara yadda a gare shi yace duk tuba in dai tuba ce na gaskiya to tana tattara abubuwa guda hudu na farko shine annadama ta alal madi min adh-dhunub mutun ya nadama abin da ya wuce na zunubi ya ji abin nan da za a maida baya a ce bai yi ba da ya fi mishi kaga ta ce nadama tare da cewa Allah ya kaddara na biyu shine i'adatul fara'idi mutum ya rinje yana sauke farillai inda mutum ya tuba to ba zai wasa da haƙƙin Allah ba kuma ba abinda Allah ya fi so kamar sauke farillai wanda ya daura ma bayi na uku shine raddul mazalim mutum ya mayar da abubuwa na zalunci idan ya zalunci wasu na hudu shine istihlalul husum idan zunubin ya shafi wani ne wanda in bai yafe ba Allah zai kamu to ya zama wajibi mutum ya nemi wancan ya yafe mishi ƙasa da awa biyu kafin in fito karatun nan an kira ni daga wata ƙasa wanda ba nan ba amma dai 'yar najeriya ce wanda ta kira tana tambaya akan ya za ta yi kafara kun san maganar kafara ran nan to karatun ta gani ya za mutum zai kafarar rantsuwa ne mata bayani sai malam ba irin wannan rantsuwan ba kafarar rantsuwan da mutum ya je kotu na ka wannan ne saboda ku kiyaye ku kiyaye wannan maganar da za ku ji wallahi ku kiyaye kafarar rai rantsuwan da mutum ya je kotu ya daga alkur'ani ya rantse da shi saboda kawai eh, eh, kujeru na daki kujerun daki sita da tutita da wannan wansita na ce kamar ya ta ce rantsuwa ne na yi malam kuma karya ne kuma da ƙur'ani kuma a kotu ya kafaran yake akan kujeran daki ku ba hankali kwarai na yadda kujeran daki yanzu dan Allah bari in tambaye ku dan Allah tsakanin ku da Allah akwai macen da take da dan wadata da rufe asiri ko mun sa da kujera zai shekara uku a daki bata ji tana so ko da ya ji shi ta canza ba akwai macen da ke wannan sai dai ba hali sai dai ba hali ni ban taba ganin amaryar da ta shekara uku kuma tana da hali ba ta canza fasalin kujerun ɗakinta ba sai dai in bayan da ta iya to ni saboda abin da dududu ba zai taɓa lafin ya wuce miki shekara uku ba sai ki je ki samu kanki fushin allin da za a saki a kabari wannan tambayin fa a yau aka yi min ita a waya aka kira ni aka yi min ita walla sai da sai da ne ajiyan zuciya yanzu dan adam zai ta qur'ani ba qur'ani tace ya za a yi kafara dan Allah ki kyale ni dan eh dole mu tsorata ni kai na din ai ba da dadi na gaya muku ba akwai sannan gaya miki fatawanki tsoron nake so ku ji mu tafi a haka mu je a haka dama tsoracen nake so ku kasance zan dawo kan magana Ma mu tafi tsoron nake so ya zauna a zuciyarku watan ramadana watan dasa imani ne dama manufan karatun kenan manufan karatun kenan in ba tsoron ai saba ma ubangiji za a yi ta yi da haka kowa ma ya tsorata a shiga taitai mun ji na hudu na biyar ali bi tsali talib yace shine an tusiba nafsaka fi ta'atillah shine ka tafiyar da rayuwarka wurin yi ma Allah da'a kama rabbaita hasil ma'asiya kaman yanda ka raide ta wurin saban Allah to in dai tubanka na gaskiya ne yanzu kuma ka dawo da rayuwar cikin biyayya ga Allah ko me zai faru ya faru kai dai ka bi Allah sai na shida shine na ƙarshe shine ka dandana ma ranka ɗacin biyayya ga Allah kamar yadda ka ɗanɗana mata zakin saban Allah. Haka ne? wanda zai sha sigari inda yana da kunya ba sai dai ta boyewa ba da wanda zai sha giya da wanda zai fasadi da wanda zai abin nan to ka wahal da ran wurin fita sallah asuba da qiyamul layl ka wahal da ita wurin neman halal yanda ka wahal da ita wurin sabon Allah je ka ƙara wahal da ita wurin bin Allah to wannan sune abu shida da sayyidina Ali bin Abi Talib ya faɗa dan haka Muhammad bin Ka'ab al-Quradi Allah ya masa rahama yace taubatan nasuha ta tattara abubuwa guda hudu ku kiyaye abubuwa hudu na farko al-istighfaru bil lisan duk tubar da take ta gaske ne to kullun cikin istighfari mutun yake al-iqla'u bil abdan da kuma ciratuwa da ki da jirangan jiki ba za a ga kaje ka ƙara yi da jikinka ba ko ba za a ganki a wurin kin je da kafanki ba sannan kuma yace wa idmaru tarkul auda bil jinan a zuciya kuma kin kunce a ranki kin kudura aniya ba za ki koma ba a ranki duk yanda za a yi sai na hudu wanda shine abin da fala ce muhajaratu sayil ikhwan ki nisanci duk wasu mayagun yan uwa masu saki zanubi rabu da su ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke in dai saba Allah za ta saki ai zumuncin daga waya ai zumuncin daga waya na ga wata mara mutunci mara shi albarka a TikTok kullum tallata yar uwarta take akan a neme ta ai zina da ita ƙarara take fada ke baki ga yadda ake zuwa Abuja kuma munafuka ita bata taba nuna fuskanta ba sai dai dan yar uwar suna nan a TikTok suna yi haka suke yi kuma duk zunubin da za a dauka tare za su dauke shi to wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke ba za ka banke ta kai tafiyar ka ba za ka rabu da ita annabi nuhu alaihi salam dan da ya haifa a yayin da ya bijire wa Allah Allah ce innahu laysa min ahlik ba ba bane to me za ka yi da shi bai bi Allah ba me za ka yi da shi me za ka yi da shi duk wanda zai bi ka bi ka don Allah ba don kana baban shi ba ba don kina yayanta ba ba don kina kaza wannan shine abin da ya kamata tun mu san da shi wallahi na son karkarin aminu kun hana ni kuma mai ta aya ne mun ci na to ai biyar ka nuna mun duk ka tsorata to ka kyauta to dan haka nan ku sani yan uwa abu na karshe a wannan babin shine mu kwadaitar da junanmu zuwa ga tuba tunda mun fahimci laifin zunubin da girman shi to haka Allah sallallahu alaihi yanzu kuma sai mu je kan tuba da kwadayin yin tuba din na farko dai mu sani duk girman zunubi in an tuba Allah na yafe shi ko da kafurci ne don Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal aya ta talatin da 38 yake cewa kullin ladina kafaru ya manzo Allah sallallahu alaihi ko ya kai mai karatun qur'ani Allah sawa ne dauki hoton ku ta ba zan sake postin din kullin lazina kafaru ka faɗa ma waɗanda suka kafarta in yantahu idan suka daina wannan kafurcin da suke far lahum za a gafarta musu ma ƙad salaf abin da ya gabata na laifukansu to in ko za a gafarta kafurci ai abin da bai kai shi ba ne haula sannan kuma Allah ta'ala yana karɓar tuban hatta wanda ya shirka ga Allah wanda yake Uzairu dan Allah ne ko yace Annabi Isa dan Allah ne Allah ta'ala da ya zo yake cewa da su afala tubuna ila Allah yanzu masu cewa uzairu dan Allah ne ko isa dan Allah ne ba sa asalin wato ko masu tuba zuwa ga Allah ba wasu tafsiru na hutu ne mugafaran Allah sannan Allah ta'ala na karɓar tuba na dukkan zunubai manya da ƙananunsu manya da kananu a ta aya qur'ani ni kam distan da musulmi ya karanta ayan na in ya sadaka bai laifi ba ita ce faɗin Allah ta'ala cikin suratul zumar aya ta hamsin da uku. yace qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim Allahu akbar Allah ce faɗa mu duk wanda ya mun ku ga girmamawan Allah kul kace ya wannan ya din kiran girmamawa ne fa kuma mai zunubi ake magana da shi amma Allah ke girmama shi ya kuma yace ibadi ya jingina mai zunubi gare shi duk da kasancan shi na sabon Allah Allah yace bawa bawana ya ku bayina na asrafu ala fusi wanda suka yi ta'addanci akan kansu don duk zunubin da bawa zai kansa yi ma Allah ya ce tare da wannan laifin tare da wannan kazantan tare da fusata ne da kuka yi na fusata la na min rahmatin kar in same ku da kuna jin zan iya muku gafara kar ku cire kawai kar ku yanke kauna a wata sura ce ba mu yanke kauna daga rahama sai kafirin mutum Allah ta ku tsaya ku ji inna Allah har kulli tauki lallai Allah tabbas kun ga Allah subhanahu wataala yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta zunubai jami'an ko mun girman su ko kankantan to wannan shine abinda Qur'ani ya faɗa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi hadisi na cikin sahih Muslim hadisin Aghar bin Yasar al-Muzani Allah ya ƙara yadda a gare shi yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallahi wallahi ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafaran Allah fa inni atubu ilayhi ni inna annabin Allah da kuke gani ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi a cikin yini ni atamarra so ɗari. me wannan ke nufi ba zanubi yayi ba matukar baka da zanubin tuban daukaka daraja yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da zanubi karin daraja ne istighfarin shi ba wai na zanubi ba sannan kuma haka hadisi yake cikin sahih muslim hadisin abi musa al-ash'ari Ya ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yabsutu yadahu bil layli lallai Allah yana shimfida hannunsa a cikin dare li yatuba dan ya karbi tuban waɗanda suka saba masa da rana kuma ya shimfida hannunsa a cikin yini da ya karbi tuban wanda suka saba masa cikin dare Allah ta'ala kuma ba zai daina karban tuba ba hatta tafli ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga mafadanta haka na nan sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisul qudsi hadisin abidar al-gifari Allah ya kare yadda a gare shi Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina tuqti'una bil-laili ni Allah ina sane da cewa kuna mun zunubi fa a cikin dare na sani wan nahar haka na a cikin yini wasu kuma ba kunya ba tsoron Allah suna saba mini wa ana aksiru zunuba jami'an amma ina shelanta muku ni ina da karamcin da ina gafarta zunubai gaba daya abinda nake so da ku fastaghfiruni ku nemi gafara na aghfir lakum ni Allah zan gwada muku ko ni ne gafara ne to muka kalli wannan aya a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da bayi wurin su su tuba su koma zuwa gare shi kuma ya sanya mana kwadayin son tuba din saboda a gaba yace bukum tabbas ne ubangijinku an yukaffira ankum sayyi'atukum zai gafarta muku munanan ayyukanku ai bi ma'ana zai shafe su ba zai kama ku da su ba sannan bayan ya shafe din mutum zai tunanin toya ya kuma za a tsira sai ce wai dukhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da ku koramu aljanna wanda koramu ke gudana a cikin ta wanda Allah ta'ala daga nan ne sai yayi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ke nuna yawan salati a gare shi daukaka ne Allah ta'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallam karshen wannan sura kuma ya yabi mu'minai ya bayyana cewa lallai duk wanda yake annabi ne shi ko kuma mumini ne to Allah ya alƙawarin ba zai taɓa tozarta tashi ba ba zai taɓa kunya tashi a duniya ba da sharaɗin ya zama mumini sannan Allah ba zai taɓa shigar da shi gidan wuta ba tare da duk wahalan da ke cikin wutan nan ba zai kansu ba shi yasa sai Allah ya ce yawma la yukhzillahu annabi ran alkiyama rana ne da Allah ba zai kunyata annabi ba sai ce wallazi kun ga yanzu mu ba annabawa bane kuma ba zai taɓa yiwa mu zama annabawa ba saboda an gama annabtaka to amma kofa ɗaya da ta rage mana wanda mu ma za mu rufe magana da shi ne faɗin Allah ta'ala na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabi kenan wannan a kowane zamani suke a kowane lokaci maza ne su ko mata ne ƴaƴa ne ko bayi ne masu ƙarfi ne ko masu rauni ne in dai za ka yi imani da Allah to Allah ta'ala ce a gaya maka ba zai kunyata ka ba wannan shine abin da yake ganin a ƙarshe Allah ta'ala ce suna roƙo suna addu'a Allah zai sanya musu haske suna tafiya a kansu a kan sirati da yace nuruhum yas'a baina aidihim ai hasken su yana tafiya gaba gare su alhalin suna kan sirati yana haska musu hanya suna ganin gabansu da bayansu da gefen su na hagu da na dama kamar yadda hasken wata yake a cikin daren da ya tsananin duhu sai har sai wata ta fito to kaga kowa zai ga gaban shi kuma zai tafi cikin aminci wannan hasken da Allah ya faɗa ya ce ya tsano ruhun haske na tafiya gaba gare su haske ne na haƙiƙa ne Allah zai sanya mu mu'minin ran alkiyama hadisi ma yazo ya ce hasken zai fito ne daga gaban da muke wankewa in zamu alola daga nan ne hasken zai rinka dosanowa yana fitowa to shine za ce rabbana ubangijin mu atmim lana nurana ka cika mana hasken mu me suke nufi da ka cika mana hasken mu shine ya Allah ka tsiratar da mu mu tsallaka sirati lafiya sannan in mun tsallaka wa nahtadi ila janna, kuma sanadiyan wannan hasken ka nuna mana yadda za mu je aljanna shine Allah ta'ala ya ce wa lana kuma ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir bi ma'ana Allah ba wani abin da ke gagaran ka in ka so ka yi wannan abun fil ardi aw sama a cikin ƙasa ne wala fisama sama ko a sama in Allah ya ce yayi gafara gafara ta tabbata muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana sai mu je zuwa ga littafi na biyu insha Allah